gidauniyar da uwar gidan gwamnan jihar borno hajjara na kashin shatima ta assasa da ake kira swat foundation da ke kulawa da marayu da matan da suka rasa mazajensu da ma malaman da ke koyarwa a sangaya ta yi kira ga sauran al'umma musamman ma masu hali da su dinga taimakawa irin waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin irin wannan hali uwar gidan gwamnan jihar borno ta yi wannan kiran ne lokacin da take rabon ragunan sallah ga wasu mata da suka rasa mazajensu da kuma marayu a garin Maiduguri ta ce wannan ya zama tilas daga sun tallafa irin waɗannan mutane ganin irin halin da al'umman wannan shiya suka shiga musamman matan da irin waɗannan rigingimu ya ɗauki rayukan mazajensu da kuma marayun da aka bari a baya ta ce yanzu haka an bar mata da dama da basu da adadi da suka rasa mazajen su da ma marayun da ba za a iya adadin su ba su dai kawai kwatantawa sakamakon irin wannan rigingimu na yan kungiyar boko haram don haka dole ne jama'a su dukufa wajen tallafa irin waɗannan mutane musamman ma irin wannan lokaci na bukukuwa alhamdulillah da yake kamar inda tsarin addininmu ya bayyana mana so i think ba wai sai lalle ni ba duk wani wanda yake da hali i think gara ba sa ne ga dukan mu mu zo mu taimaka ma wanda ba su da galibu in wuce kuma haƙƙi ne nake gani tunda alhamdulillah Allah ya ban wannan ikon da daman da zan iya tallafa ma yan mu da ba su da karfi so shi yasa na zo in tallafa musu da wanda ba su da mazaje i believe da wannan in zai iya sa su faranta ba ah, yaran mu a ah, marayu kuma su malamai sangaya a hali haka su ma suna da dai sauran marayun da kuma dai wanda dai ba su da yaran da iyayensu ba su da hali so i believe da su ma za su kamanta su ba yaran nan abin barka da sallah su ne ma wanda za su amfana da wannan tallafi so a gaskiya a bisa inda addini ne ya koya min gaskiya ba zan iya faɗa maka adadin ba ni na yi tsakanina da Allah so ina so kuma allah ya bar wannan ladan abin da na yi uwar gidan gwamnan jihar borno ana na kan shatima kenan lokacin da ta yi rabin ragunan sallah ga wasu mata da suka rasa su da kuma marayu da ma malaman tsangaya to ko me waɗannan mutanen da suka samu irin wannan agaji ke ji ne yawa mai sunan nake ke ce Aba Nostar ko? Mun yi murna kwarai da gaske ta share mana hawaye da mu da marayu mu gaba daya. Kamar kuno ne eh, iyayen marayu mata a wannan jihar ne? Yanzu haka dai muna da kusan sama da dubu biyar. A kungiyar ku? A kungiyar mu. Iyayen su kenan banda marayu kan kam dai akalla sun kai dubu takwas. marayu ya suna naka usman ne daga sanga ne hajiya na na tashi ne ta yi mana taimako mu dai abun da zamu ce mata Allah ya saka mata kuma Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa abun da yana yi wannan irin da ita ta fara wannan kowa ya ci gaba da ita Allah ya ba mu kaman irin su kuma Allah ya kara ba su lafiya Allah ya ba su daraja mun gode musu Allah ya saka sunana Fatima Sa'id masha Allah sa kin samu kyautar rago ne ko? eh eh matan gwamna eh to ya kike ji yanzu? ina zuciya ta na'am kamar ke eh, kina tare da mijinki ne ko kuma? a ni gwamna marayu ko? Eh. ya yalo ke tare da su? goma eh. duk kuma suna tare da ke? suna tare da ni to ya kike ji ganin cewa Allah ya sa kin samu wannan kyautar rago za kuma yana da babban farin ciki nake ji hmm. za ki yanka na ba za su iya eh zan yanka hmm. yara na kar su kalli a wani gidan ah. tunda Allah ya hore mana su masu samu to Allah ya taimaka yawa wasu mutanen da suka samu agaji daga wajen uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajjana na kashi Shatima kenan ke bayyana jin daɗin su game da irin wannan yunkuri na uwar gidan gwamnan da kuma za su kasance cikin waɗanda za a gudanar da wannan shagulgulan sallan tare da su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.